واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون يا كومو مني ku tanadi abin da za ku iya tanadarsa na adadi da shiri kamar koyon jifa da mashi haka nan ku tanadi da wakan da za ku ɗaure saboda Allah waɗanda za ku tsorata maƙiyan Allah maƙiyanku daga cikin kafirai da su, kafiran da suke jiran musifa ta faɗa muku, haka kuma don ku tsorata wasu mutane daban da su, waɗanda ba ku san su ba, ba ku san abin da suke ɓoye muku na ƙiyayya ba. Allah ne kaɗai ya san su, ya san abin da suke ɓoyewa a zukatansu, duk abin da kuka ciyar na dukiya, kaɗan ne ko da yawa, Allah zai ba ku madadinsa a duniya, ya ba ku ladarsa cikakke ba tauyewa a lahira. don haka ku yi gaugawa zuwa ga ciyarwa akan tafarkinsa.